وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 27 ga watan jimada akhir bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1436 wanda ya daidai da sha bakwai ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da karanta wannan littafi mai tarin albarka sharhu sunna na abu hassan abu muhammad al-hassan bin ali bin khalaf albarbahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muna kusan ƙarshen littafi da malam yake tsokaci ga ahlus sunnati wal jama'a na duniya ga baki ɗaya yanda za ka mu'amalanci waɗanda suke kan ɓata ko waɗanda ba sa kan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malam ya dinga kawo mana asar asarai bi ma'ana zantuttuka na tabi'ai da tabi'u tabi'ina da waɗanda suka zo a bayansu wajen tsawatarwa ga mu'amala ga waɗanda suke ma'abuta bid'a ne za mu tashi a yau da izinin Allah a daidai fakarar da malam ya kawo maganan Fudail bin Iyad malam yake cewa وقال فضيل بن عياض رحمه الله تعالى رحمة واسعة فضيل بن عياض ألا يجكن صدرهما ياتي إذا رأيت رجلا من آل السنة فكأنما أرى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا رأيت رجلا من آل البدع فكأنما أرى رجلا من المنافقين fubail bin Iyab Allah ya ji kansa da rahama wanda mun ji bayaninsa a can baya a farkon littafi har yake cewa shine abu ali ana masa alkunya da suna abu ali idan an ce alkunya shine idan mutum na da ɗa ɗanka na farko a kira ka da sunansa ko da ba yi da rai ina fata an gane shine ake kira alkunya na biyu ba ma ka da ɗa amma me za ka yi wa kanka alkunya da abuwa ne misali mutum ba yi da ɗa zai iya cewa abu abdullah wannan alkunya kenan wanda sai da umar ɗan khattab Allah ya ƙara yadda a gare sa yake cewa ku yi gaggawa ku sa wa ‘ya'yanku alkunya kada eh, laƙubba su bi su kaga yaro in an haife shi ranar litinin sai ka ji an ce ɗanta ni ko sai ce to ku dinga sa musu alkunya kada irin wannan lakabin ya bi shi kaga har ya girma ana kiran shi ne ɗanta ni ko ko ɗan liti kai afuwan ɗan liti ko kuma ɗan jummai ko in ranar juma'a ne ɗan asabe in ranar asabar ne ko garba in sunan shi wa kenan abubakar kaga wannan lakabi ne sai ka ji wani ma ya fi saninsa da ne garban akan ne abubakar da za ce abubakar sai tsaya na ta kallo amma kana garba sai ce in hmm, ka ce mun garba ka ce abubakar shi saboda duk wani garba sunan shi wa abubakar to shi lakabinsa a bi ma'ana alkunyansa abu ali ya ce da ina da addu'an da idan na ɗaga hannu kai tsaye Allah zai karɓa ya ce wallahi ba wanda zan yi wa wannan addu'an sai shugaba aka ce me kake nufi da wannan bayanin sai ce saboda idan ya gyaru gari za ta gyaru bayan Allah za su gyaru duniya za ta gyaru ya ce idan ya lalace bayan Allah za su lalace duniya za ta lalace sai ce amma in ni na yi wa kaina ni kadai ne zan amfani akan shi shugaban to fudail bin iyad yake cewa idza ra'aytu rajulan min ahli sunnati duk lokacin da naga wani mutumi daga cikin ahli sunna mai bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa ka'annama ara rajulan min ashabi rasulillah sallallahu alaihi kai ka ce ina kallon mutum ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam wato mutumin da ke raya sunna ya ce duk lokacin da na gansa sai in dinga kallon sakaman sahabi wa idza ra'aytu rajulan min ahli al-bid'i yace amma idan na ga dan bid'a fa annama ara rajulan min al-munafiqin kai ka ce ina kallon ɗaya ne daga cikin munafukai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda munafukai duk inda suke suna kokarin toshe hasken menene addinin musulunci saboda musuluncin ma ba su yadda da ita ba a baki ne suka yarda da ita amma a zuciyarsu ba su yadda manzon Allah manzon Allah bane sai ce to idan na ga dan bid'a ina masa irin wannan kallon ne saboda duk mutumin da ke raya sunna za ka ga a cikin maganarsa akwai hikima sa'annan duk mutumin da ke raya bid'a a cikin maganarsa za ka ga san rai ga san rai zai fito a fili to kuma su munafukai san rai ne ya kai su zuwa ga wannan munafancin to shine Fudail bin Iyad ce idan na ga mutum ɗan bid'a sai in dinga masa kallo kamar ɗaya daga cikin munafukan da suke zamanin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne suka zargi matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka jefe su da aikin asha malam ya ci gaba da cewa wa qala yunus bin ubayd rahimahullahu ta'ala yunus dan ubayd Allah ya ji kansa da rahama yunus dan ubayd an fi saninsa da malami ne daga cikin malaman garin basra saboda shi Yunus bin Ubaid yana daga cikin manya-manyan malaman ilimin hadisi wanda aka tabbatar da shi wato ya yi zurfi a fage na ilimin hadisi bal karini ne na abu ko kuma na ibn kaisan wanda aka fi sani da ayyub ibn kaisan a wanda aka fi saninsa da abubakar al-basri wanda shi yunus din ko kuma ayyub bin kaisan din nan ya rasu ne a hijira na shekara ta 131 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yana daga cikin manya-manyan malaman fannin ilimin hadisi to shi wannan yunus ibn ubaid sa'o'i ne na juna a fage na ilimi shi kuma ya rasu shekara ta ɗari ɗaya da talatin da tara bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina kamar yadda imamu zahabi ya kawo sa cikin littafin sasiyar alamin nubala imamu zahabi ya kawo sa cikin mujalladi na biyu inda yake bayani akan wannan tabi'i daga cikin tabi'ai wanda aka fi sani da Yunus bin Ubaid da kuma Ayyub bin Kaisan kamar yadda ya kawo bayanin a cikin littafin sasiyar alamin nubala haka Abu Nu'aim ya kawo wannan bayanin a cikin littafinsa da ake kira Hilyatul Auliya a mujalladi na uku shafi na biyu da yake bayani akan wa'annan haka Ibn Hajar a cikin takrib mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da tamanin da biyar inda ya zo yana bayani akan wane ne yunus bin ubaid muhallin shaida a ciki sai ya ce al'ajabu mimman yad'u al-yawma ila sunnati wa a'jabu minhu almujibu ila sunnati yunus dan ubaid Allah ya ji kansa da rahama yake cewa abun mamaki ne ga duk mutumin da ke kira zuwa ga sunna duk mutumin da ke kira zuwa ga sunna a cikin mutane sai ya zama ne abin mamaki saboda yana zuwa da ne sabon abu a wajen mutane wannan wato istinbati ne yayi daga faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a ya ce musulunci ya fara kaman bako haka kuma zai koma kaman bako a idan mutane kamar yadda ya fara sai manzo ce tuba lil madalla da wa'anda suke sabanta musulunci a idan mutane kila wa ya rasulullah sai ake tambayin manzo ah, to wa kake nufi da masu sabanta musulunci a idan mutane sai ya ce allazina yuslihuna nas idza fasadu su ne waɗanda suke gyara mutane lokacin da mutane suka lalace to kaga wannan sai zama ne sabon mutum a idan ne mutane wanda ya raya sunna sai zama sabon abu a wajen mutane hadisi ya inganta a cikin wato tabarani mu'jam as-saghir na imamu tabarani wanda imamu nasir bin albani ya tabbatar da ingancin wannan hadisin a cikin qiyamu ramadan yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin alamar tashin kiyama shine sunna za ta koma bakuwa a idan mutane idan mutum ya raya sunna sai zama abin chapter of the day wato sai zama abin kururuta a ce ta ai tunda muke ba mu taba gani ba shekara na talatin a gaban akara bakallahu wane ba taba gani an yi wannan ba ya gani misali wani ya raya ta misali mutum ne ya shigo masallaci sallan azahar ana yayyafi sai liman ya ce ana idar da azahar sai ce to za mu haɗa sallah sai a yi la'asar <laughs> na tabbata 70% za su fita ko ko in an samu tati din ma kenan ko in an samu tati din ma kenan to duk za su fita za su ce su tunda suke ba su taba gani an raya ne an raya wannan sunna hada zahar da la'asar a idansa ba ko amma magariba da isha'i wannan is common kuma hadisin da ya zo na hada magariba da isha'i bai ce an hada magariba da isha'i ba sai da ya ce manzon Allah ya hada zahar da la'asar sannan ya zo ya ce ya hada magariba da isha'i kaga mu mun rike na magariba da isha'i mun manta da wanne azhar da la'asar to duk ranar da wani ya zo ya raya wannan sunna sai ya zama me sabon abu a idan mutane ko alhali a mazhabar da muke a kai malikiya ko imamu malik ya ce idan liman ya shigo masallaci ya ga hadari kafin azahar kenan ko sawa'un an yi ruwa ko ba a yi ruwa ba mukaddara ma an fara ruwa haka imam malik ya ce idan an fara ruwa ya ce ya halatta ya hada azahar da la'asar wannan shine maganan da imamu ahmad ya yi wannan shine maganan da imamu abu hanifa ya yi mutane nawa kenan imamu shafi'i shine ya yi istisna'i ya ce a ya ce eh zai iya haɗawa amma kuma zai iya jinkirtawa idan ya idar da sallan azahar ya gare yayin nan bai tsaya ba sai ce sai ya haɗa da la'asar kaga duk malaman duniya ne sun faɗi wannan ko wannan ba sabon abu bane ko to amma yau da wani zai raya ta a cikin masallacinsu sai zama me sai zama sabon abu to shine malam yake cewa abun ban mamaki duk mutumin da ke kira zuwa ga sunna sai zama abun mamaki a cikin me al'umma sai ka an ce ah ai tun kafin ya zo duniya ake kaza kakansa ma baban baban babansa ma tun kafin ya zo duniya ake kaza kawai kai dan ka zo yau kawai sai ka ce mana kaza a daina kaga sunna wanda ke kira zuwa ga sunna sai ya zama abun mamaki a wajen mutane sai cewa wa a'jaba minhu wanda yafi bada mamaki almujibu ila sunna wanda yake amsawa zuwa ga sunna wanda ke amsa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikata ta a aikace to nan kuma shi yafi bada mamaki za ce ta ai tunda nake a duniya ban taba gani an yi me ba an yi kaza ba ban taba gani an yi kaza ba kamar wani bawan Allah ranar da aka hada magarba da isha'i a nan masallacin saboda sanyi ba zan manta ba sai na gaishe ya fita can sai korafi yake ta yi shi ba ya tafi da shi kasashen larabawa ya je kaza ya je kaza shi bai ga inda aka ce kuma ya dan karanta littattafai na musulunci bai ga inda aka ce a hada sallah domin sanyi ba na ce akar makallahu idan baka gani ba wannan shine ke hana tabbatuwar haka a musulunci to ai to ai irin wannan sai ayi bayani na sha to yanzu ba a yi karatun ba sai sha yana aka yi karatun na sha ba ka zuwa karatun malam din ne a sayil bukari a yan karanta wannan matsalar kila ranar baka zo ba ne ya ce a ah, duk karatun ina zuwa amma ni ban ga wannan ba <laughs> shi dai ya za a ce a haɗa wato sallan magariba da isha'i saboda sanyi sai na ce ai ba saboda ruwa kaɗai ake haɗa sallah ba na ce ka koma cikin littattafan da ka sani na fikihu za ka gani ana haɗa saboda sanyi ana haɗa saboda ruwa saboda ma duhu ana haɗawa sannan ba duhu kaɗai ba har tsoro idan ya addabi mutane ana haɗa salla. sai na ce haka kurin ma manzo Allah ya haɗa to sai ka yaya to ai kasan dai abin da yi to amma dai ah. <laughs> to kaga zalika mablaghu min al-ilmi shi abin da ya sani kenan shi abin da yake damunta ya za a yi ba za a yi bayani ba sai na ce ah, ai kwana uku da suka wuce na ji an karanta wannan hadisin to Shi kenan dai shi dai bai yadda ba amma dai yana contemplating to kaga sunna kenan to haka shi ma idan ka je wani waje ka ga an hada sallah ka ne zama maka sabon abu saboda sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kasantuwar cewa ba a cika yin ta ba a cikin mutane kasantuwar limaman mu ba sa yi ya kore tabbatuwanta bai kore ba saboda ka duk ranar da kaga wani ya raya kada ya zama maka sabon abu kuma kada kai korafi iyakaci in baka sani ba shi ka ce akramaka Allah abun bayani ya abun nan yake kaga in aka ma bayani in ma baka gama gamsuwa da shi bane sai ka ce dan Allah a wani littafi zan iya samun wannan bayanin sai ce ma ka duba littafi kaza da kaza in ka je wajen malamin ka sai ka ce na ji wani bayani a wajen wani malami ya ce a duba littafi kaza da kaza da kaza akar makallahu kana da wannan littafin ko ka san wannan bayanin kaga in ma bai sani ba zai je bincike in ya sani sai ya kara maka sani kaga ka kara samun natsuwa akan wannan bayani to wannan yana daga cikin abin da malam yake ishara zuwa gare sa saboda sabon abu kada ya zama maka wato sunna kada ya zama maka sabon abu duk lokacin da aka ne aka raya shi a cikin al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ko da yaushe lokacin da ake raya sunna a cikin mutane wani a wajensa ya zama masa sabon abu sai ya fara maimakon ya jure ya hakuri ya tambaya sai fara korafi kamar wani dattijo ne abin tausayi an idan da sallah ne sai ba a bi ta kama liman shi kuma liman ya manta sai aka samu wani matashi a cikin masallaci da aka idan da sallah sai ce jama'a ba dufa ta kama liman kowa ya manta har liman ya kamata fa a yi wannan ba din sai tsohon tsohon eh, dattijan sai tashi sai fara surutu ya ban zamani kawai so nawa ba din nan ba ta kama liman ba to in ba ta kama liman ba za a iya yafe masa ba <laughs> wai in ba ta kama liman ba za a iya yafe masa ba so nawa ba din ba ta kama liman ba yana ta faɗa ya fita yana ta faɗa kawai yaran zamani kawai kana da dan ilimi kawai dan kukumin ilimin ka kawai ka zo ka kawai ya hargitsa masallaci wai ba ta kama liman to so nawa ba din ba ta kama liman ba in ba ta kama liman ba za mu iya yafe masa ba <laughs> to kaga ka mutane suke iri iri to shi sa dole sai ka san yanayin yanda za ka isar da saƙo to malam yake cewa abun mamaki ne wanda ke raya sunan Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama abun mamaki a cikin al'umma to irin wa'annan shine ake so mutane su gane duk lokacin da kaga wata sunna ta Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kada ya zama maka sabon abu a wajensa sai malam ya ci gaba da magana sai ce wa kana ibn rahimahullahu yaqulu inda al ibn aun Allah ya ji da rahama yana faɗi a lokacin da ya zo gargara ta mutuwa ka duba as-sunnata as-sunnata wa iyyakum wal bid'i mata yace jama'a sunna sunna yana fa gargaran mutuwa fa ana kokarin zare ran amma yana ƙara tsokaci yana jama'a sunna kuma sunnan manzon Allah jama'a kuma sunnan manzon Allah a hirdin ku da bid'a ku yi haddara da bid'a har aka zare ransa yana faɗin wannan kalma wannan yana nuna maka yadda suke riko da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Umar fa lokacin da yake jin ganiyar ciwon sukan da Abu Lu'lu'atil Majusi yayi masa amara sai soke sa suka shida amara in ya aka ya ce a bashi nono yana shan nonon yana gangarowa ta marasa kawai yana sha yana gangarawa ta marasa wani matashi ya zo wajensa yana taka wadansa. sai zo yana cewa ai madalla kai sai da na umar duk fa a zamanin manzan Allah duk inda manzan Allah ya je za a ce manzan Allah ya fita da shi da Abubakar da Umar duk inda manzan Allah ya shigo za a ce sai manzan Allah ya shigo da shi da Abubakar da Umar kai ma da da irin rayuwar nan ka ji daɗi irin wannan rayuwa rayuwar ka bata ɓaci a banza ba sai sai na umar ya kalle shi ce kai yaro yaudar wani na ba ni ba ka yaudar wani na ba ni ba har yanzu ina hattara tsakanina da ubangiji na yaron na juyawa sai ya ga wandansa na takawa sai ce dawo sai kira yaron Yace irfa izarak fa innahu atqa li rabbik wa anqa li thawbik daga tufafinka shi yafi tsoron Allah kuma shi yafi tsafta ga tufafinka ka duba a daidai halin da yake ciki na me na gargara ta mutuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya suma suman farko da ya farfado sai ce la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat yace na rantse babu abin bautawa da gaskiya sai Allah mutuwa na da maye sai ce as-salat as-salat wa ma malakat aymanukum yace sallah sallah da da hannun damanku ya mallaka ku yangunku da matanku ku kula da su yana gargara mutuwa fa ya ƙara sumewa yana tsakanin me kirjin na na ishatu da wuyanta ta rike shi haka har aka zame ransa ka duba san daga baya shine ya daga hannu yana cewa tar rafiqil a'la na zabi wato makusanci madaukaki na nashir take cewa fa alimtu annahu yukhayyar baina dunya wa baina ma inda Allah a daidai wannan gabar na gane cewa manzo Allah fa zabi Allah ke ba ta tsakanin duniya da lahira fakhtar Allah ta'ala shi ko sai zaba Allah tace kawai can sai hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fado kaga a gargaran mutuwa ga abin da sayyidina ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da yi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da suka dinga yi to wannan tabi'in ma ga abin da yi a daidai gargararsa ta mutuwa yana cewa jama'a sunna ina horon ku da sunna yana gaya wa ɗalibansa ku bi sunna ku bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa saboda wannan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce taraktu fikum shay'aini na bar ababai guda biyu a cikinku ma in tamassaktum ma, matukar za ku yi riko da su lan tadillu abada har abada ba za ku taba bata ba kitabullah wa sunnati littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fa hikimar da yasa wa'annan malaman suke ta me maimaitawa saboda muhimmancin sa wannan hadisin Imam Abu Dawud ya rawaito sa kaga me yake nuna maka in kai riko da Qur'ani da sunna baka bata ba za ka taba ɓata ba abdullahi bin abbasin kamar yadda imamu ibn abi shaiba ya fitar da shi a cikin musannaf ɗinsa imam bin albani ya inganta wannan hadisi abdullahi bin abbas yake cewa takaffala allahu liman qara'a qur'ana wa amila bima fihi allah ya billa fi dunya wala yashqa fil akhirah yace allah ya dauki nauyin duk mutumin da ya karanta qur'ani yayi aiki da abin da ke ciki har abada ba zai bata ba a duniya kuma a lahira ba zai taɓe ba sai karanto fa in ma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa Allah maɗaukaki yake cewa duk wanda ya kawar da kansa daga ambatona daga karanta Qur'ani da zikiri da tunawa da ubangiji to Allah ce fa inna lahu ma'ishatan banka wannan mutumin yana da rayuwa mai bala'in kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma in ya mutu a haka bai tuba ba Allah ce ranar tashin kiyama zan ta da shi makahu in ya taho a makaho kala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira sai yazo yana tambayan Allah ya Allah dan me yasa ka tada ni makaho a lahira wanda a duniya ina da idanuwa biyu ina gani sai Allah ce kazalika atatka ayatuna fa nasitaha yanda ayoyinmu na Qur'ani suka zo maka ka manta da su ba kai aiki da su ba wa kazalika al-yawma tunsa haka kai ma zan manta ka a jahannama kaji to shine dalilin da ya sa wa'annan malaman suke wannan tsokaci akan bin sunna bin sunna bin sunna kaga malam ya kai karshen littafi ne to yanzu yana ƙara jaddada maka ne ko a hirɗinka a hirɗinka da bid'a ina ina horanka da ne bin sunna kada ka aikata bid'a saboda ana dabda ƙarashin littafin kenan ana ƙara revising ɗin karatun da aka karanta maka tun daga farkon littafin zuwa nan sai malam yace wa ahmad bin hanbal rahimahullahu ta'ala imamu Ali sunnati wal jamaa imamu ahmad abu abdullah Allah ya ji kansa da rahama yace mata rajulun min ashabi fa ru'iya fil manami فقال قولوا لأبي عبد الله عليك بالسنة فإن أول من ما سألني ربي عز وجل عن السنة imamu ahmad allah ya ji kansa da rahama yake cewa mata rajulun min ashabi wani mutumi cikin ɗalibaina ya rasu faruɗiya fil manami sai wani daga cikin ɗalibai abokansa sai ya gan shi a mafarki ya rasu kamar yadda sahabin wani sahabi daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mafarki lokacin da dan uwansa ya rasu a wajen yaki sai yayi magana cewa kai wani ya ji daɗi sai manzo Allah cewa ya gaya maka sai ya shiru bai ƙara magana akan ba to da daddare da ya kwanta sai Allah ya nuna mai wannan dan uwansa a cikin aljanna da gari ya waye sai ya gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan dan uwa nasa da sauransu sai manzan Allah ya faɗi magana mai kyau akan sa kaga alama ce ta ilhama ko Allah ya me ya nuna wa wannan mutumin to shi da imamu ahmad bin hanbal yake cewa ɗaya daga cikin ɗalibai na ya rasu ɗaya daga cikin abokansa sai ya gansa a mafarki faƙala sai ya ce masa ƙulu li abi abdullah ku gaya wa imamu ahmad shine ake kira abu abdullah me dalilin da yasa ake kiransa abu abdullah saboda ɗansa na biyu abdullahi bin ahmad bin hanbal ba shi bane ɗansa na farko amma dalilin da yasa ya fi shahara da sunan ɗansa na farko saboda shi abdullahi shine ya kururuta ya yada ilimin babansa na ilimin hadisi babansa kuwa malamin hadisi ne duk duniya babu a zamaninsa malamin da ya kai ta sanin hadisi yanzu ba kuna ta karanta bukhari bukhari ba to malamin malamin bukhari ne imamu ahmad malamin malamin imamu bukhari ne imamu ahmad saboda imamu ahmad ya haddace hadisi miliyan ɗaya daga manzan allah sallallahu alaihi wasallam to ɗalibinsa aliyu bin madini karan kansa imamu bukhari yake cewa da masta nafsi illa inda aliyu bin madini ban taɓa rena kaina a ilimin hadisi ba sai da na zauna a gaban Ali bin Madini yana karatun hadisi da na saurara na san ban san komai a ilimin hadisi ba Imam al-Bukhari yake faɗin wannan magana ka wani ma bai taɓa jin wannan sunan ba ko amma kuma me amma akwai mutumin da za a ce Imam al-Bukhari bai san shi ba a duniya babu amma kuma gashi kaga shahara daban ilimi kuma me daban to Imam Ahmad bin hambali kaga abu dawud mai littafin ne abu dawud ɗalibinsa ne ɗalibinsa ne ina fata an gane to yana da ɗa babba sunan ɗansa babba shine salih shi kuma salihu ya yaɗa fikihun babansa ne ilimin babansa na fikihu amma shi imamu abdullahi abin da ya sa ya fi shahara saboda ilimin hadisi ya fi shahara babansa ya fi shahara a fagen hadisi saboda haka shi ya yada ilimin babansa a fagen ilimin hadisi shi yasa zaka ga ba kowa ya san Salihu ba sai ɗaliban ilimi wanda suka dan yi zurfi sai kuma manya-manyan malamai suka san sa to shine dalilin da yasa ake ce mai Abu Abdullah sai ya ce to ku gaya wa Abu Abdullah bi ma'ana a gaya wa malam ko alaika bi sunnati ku ce wa malam fa ya rike sunnan nan ka duba ɗalibi ne fa ke ba da saƙo a mafarki a gayawa malamin sa bai koya masa me sunna ya rike wannan sunnan fa inna awwala ma sa'alani rabbi azza wa jal domin farkon tambayan da Allah ubangiji na yi mun ani sunnati akan sunna ya masa tambaya akan me sunna menene shine man rabbuk ma. dinu ko sannan ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi kum. Shi ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga masa magana akan me sunna kenan ko in baka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce ba za ka iya ma gane na ba haka manzon Allah ya ce to kaga ashe sunna na da me amfani a rayuwa to shi yasa anan ya kawo maganan cewa imamu ahmad bin hanbali ga abin da ɗaya daga cikin ɗalibansa ya ce to sura wata shubaha da yan bid'a ke yadawa Ali sunna sun ce kada a yi magana da mafarki to kuya kuke magana ko ka kawo dalili na mafarki a nan sai malamai suke cewa to su sufaye daga cikin hanyoyin karɓan wahayi a wajensu akwai mafarki malami sai kwanta sai ce ya mafarki Allah ya ce kaza saboda haka sai a yi sai ya fito sai ce wa muridansa Allah ya ce ayi kaza ko kuma yayi mafarki an ce mai yayi kaza sai ya ce musu to wannan abin ibada ne in an yi za a samu lada akwai wanda ya sai faɗi wannan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kada yake da wannan bayan manzo Allah ya rasu wahayi ya ta yanke kuma ta yanke ba wahayi ya yanke to anan su kuwa sai su ce daga cikin hanyoyin karban wahayi akwai mafarki a wajen su shi yasa suka ce ka'idar su kun inda shaykika kalmayit bainal mughasilin ka zauna a gaban malamin kamar matacci a gaban mai wanke shi kaga sai yanda aka yi da kai ko sai yanda ya juya ka kuma ba a tambaya in kai tambaya ka zama me ka zama dan izala saboda haka duk abinda ya ce sai dai ka ce na'am sadaqta e malam yayi gaskiya Allah saka da alkhairi sai dai a ce na na'am ya yi gaskiya ina ba ta an gane to kamar yadda wani shehi daga cikin shehunansu a cikin a Senegal yake cewa wai ya ga mala'ika kuma mala'ika ya ce mai Allah ya ce a zo wani fili a Senegal wannan filin yadda ka ga filin arfa haka ake haduwa duk shekara maza da mata da fararen kaya cewa wai mala'ika ya ce Allah ya ce a zo a haɗu a wannan filin duk matar da ta yi ciki a nan wurin to ɗanta ma ɗan aljanna ne ƙofar me aka buɗe kenan da sunan ibada musamman fa idan shekarar ta zagayo mutane daga nan suke mota ake tafiya nan kaga wannan yana daga cikin harkokin da suke amfani da shi kuwa malaman sunna sun tabbatar da mafarki kala uku ne na farko akwai abughafu ahlamin shi wanda bature ke kira nightmare wannan kuma daman shedanu ne ke wasa da kwakwalwar mutum karkashin faɗin Allah maɗaukaki Allahu ya tawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيرسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله كي سوى الله يتوفى الأنفس الله شيني كي كربر رايك حين موتها أيايند تكي متوى والتي لم تمت في منامها واتبت متبا تنا تكن shine imamu Ibn Qayyim al-Jawziya a cikin littafinsa al-Fawaid da yazo gaban wannan ayat sai yake magana rayukan mu fa kamar yadda ayat nan ta nuna idan muka kwanta fita yake a jikin mu sai yawo a sama fayumsiku allati qada alaiha al-maut wanda Allah ya rubuta mutuwa akan ta sai a rike ta sai a ce wani daga me bacci ya tafi sai a ki bari ran ta dawo jikinsa har ya iya motsawa sai Allah ya rike ta sai Allah ce wa yursilul ukhra ila ajalin musamma sauran da ba a rubuta musu mutuwa ba sai Allah ya sako su sai su dawo jikin mutum har zuwa wani lokaci sananne in ji Allah sai ce Allah ce inna fi zalika lallai a cikin yin wannan tsarin da Allah yi la ayatin akwai alamomi li qaumin yatafakkarun ga mutane masu tunani to anan mutumin da ya yi addu'a yayi alwala ya kwanta cikin tsarki ba zai ga wannan ba wanda ya kwanta haka kurin to shine zaka ga mutum yana bacci sai ka ga ya fasa ihu ya sa mutane ma sun ruga da gudu ko in mata ne mata ta fita da gudu daga daki ba zan manta ba muna jami'a muna shekara ta biyu a jami'a to akwai wani abokinmu tare muke kwana a masallaci muna kiran shi abubakar abdulsalam amma daga karshe ya koma madina ya samu madina ya bar jami'a ya koma madina shine zaka ga yana karatu a sunna tv yana karanta muwatta malik to lokacin dama in dare yayi ni da shi zamu zo masallaci mu kwana muna karatu haka muna karatu to akwai wani ɗalibi a cikin ɗalibai ina gani ya kwanta menene ya faru sai irin irin wannan mafarkin da ya fasa ihu zo ka ga yadda ake fita daga masallaci da gudu titi hawa su suka yi targade wannan ya bige wannan wannan ya bige wannan kaga dalili shine ya kwanta bai yi mai ba bai yi abin da ya kamata ba sai ya ga tsoro aljanu ne suke wasa da wannan to shine zaka ga wani yana ihu cikin dare to irin wannan kenan shine abghasu ahlam na biyu shine al-ilham ilhama Allah shine wanda bature ke kira aspiration ko Allah ya maka ilhama sai kaga kai mafarkin wani abu ya faru a mafarki sai ka zo ka ganshi live kamar yadda ka ganshi a mafarki wannan shine ake kira ilhama wa'annan kuma mutanen kirki ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yana daga cikin alaman annabtaka ko shine ka yi mafarki kuma mafarkin ya zo da gaskiya ka gan shi yadda ka gani a mafarki kuma ka gan shi live to alaman mutumin kirki ne idan mutum yana ganin mafarki na alkhairi kuma ya gansa live a rayuwarsa shi sa manzo Allah ce idan yi mafarki na alkhairi in ka farka sai ka roki Allah ya tabbatar da wannan mafarkin sa'annan kuma ka gaya wa masoyanka kadai sai ce idan kai mafarki mummuna ka juya hagunka ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim so uku ka tofa kuma kakka gaya wa kowa kaga na biyu kenan na uku shine ta'alluqul qalb abinda zuciya ya ratayu da shi saboda haka idan mutum zuciyarsa na rataye da abu in ya kwanta sai ka gaya mafarki shi ta wannan shi aka fi yaudaran matasa da shi a wajen istikhara saboda zuciyarsa ya kwallafa rai yana son yarinyar nan sai ka dace ya Allah amma ma sharri ne ka da ita alkhairi sai ya yi kwanta sai ce ai na yi mafarki na ganta wallahi to ba shi bane ba abinda ka sa ne a zuciya shine ka ganta shine gaskiyar magana ina fata an gane shine ake kira ta'alluqul qalb abinda zuciya ratayu da shi in ya kwanta zai gansa saboda ka in ka ga wannan kaka a wani alkhairi ne a'a saboda zuciyarka ya riga ya damfaru da ita ka rataye zuciyarka da ita shi ta zaka ga wannan ko makamancin haka kamar ɗalibi ne in yana burin cewa ya ci jaraba sai ka ji saboda ya sa abin a zuciya zaka ji yana mafarki yana cewa ya ga ya ci jaraba wannan ya yi kaza ya yi kaza shi kuma jarabawan ta fito sai ka ga ya fara su sakai yaya sai ce wallahi ba garin ba kanta daman a zuciyarsa ya riga ya sa abin a zuciya ne to wannan shine ake kira ta'alluqul qalb shine mafarki duk duniya mafarki ya rabu wannan kashi uku sai ka yi wa kanka adalci kaga ina na kai fada to kaga ahli sunna sun bambanta yanayin mafarki sabanin yan bid'a su addinin su ana ma bautawa Allah da mafarki wanda ahli sunna ba sa bautawa Allah da mafarki wannan ne yake nuna mana ishara na karfin bin sunna ta imamu ahmad da ɗalibansa har ya kai ga suna ƙara jaddadawa malamin su fa tabbata akan me sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda na ƙarshe akan shi zamu kwana shine malam yace wa qala abul aliya aliya Allah ya ji kansa da rahama yace man mata ala sunnati masturan fa huwa siddiqun duk mutumin da ya mutu akan sunna halin sa boye yake ba wanda ya san irin barnan da yake yi ko sai ce to wannan mutumin yana daga cikin siddiqai tunda ba wanda ya san ma kana barna yanda Allah ya boye ka a duniya haka zai boye ka ina lahira wannan istinbati ne malaye akan hadisin Abdullahi bin Umar hadisin da Imam Bukhari da Muslim ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar tashin kiyama Allah zai kira mutum musulmi mumini zai ce ya fulanu bin fulani wani dan wani sai ce labbaika ya rabu wa sa'adai na amsa kiranka ya Allah ina neman taimakonka sai Allah ce ujuhu matso sai ya matso sai ce matso sai ya matso sai ya matso daga shi sai Allah sai Allah ce ah ka tuna rana kaza waje kaza a duniya ka yi barna iri kaza sai ce iya rab eh ya Allah na yi sai Allah ya dinga zakulo saban Allah da kai wanda ba wanda ya sani sai Allah manzo Allah ya ce sai bawan nan yayi saduda yana ganin kenan ya halaka tunda har sai zakulo masa laifi sai ya gama saduda sai Allah ce yanda na ɓoye ka a duniya ba wanda ya ga kayi wannan saban Allah haka ya zarrafa maka asiri ta kuna yafe maka kaga shine malam yace man mata ala sunnati masturan fa huwa siddiqun shi kuwa mutumin malam sai manzo Allah ya ce amma fasiki da kafiri da munafiki kasa in yana saban Allah ai yana maso abokansa su gani ne ko sai Allah ya kira sa a lahira wana dan wani sai ce labbaika ya rab wa sa'adaik na amsa kiranka ya Allah ina neman agajinka sai Allah ya ce la labbaika wa la sa'adaika ni ba zan amsa maka ba kuma ba zan agaza maka ba sai Allah ya dinga fito da laifinsa a gaban mutane yadda lokacin da yake saban Allah a duniya baya boyewa ko sai ce ba kai kaza rana kaza ba sai ce i rab ba kai ka zaba Allah zai dinga ambato laifuffukan da ya sai ya gama sai Allah ce ku tafi da shi mutan jahannama kaga an wulakanta shi ko yanda ya wulakanta kansa ina a duniya shi kuma wancan Allah ya suturta shi yanda ya me ya suturta kansa ne dan wani zai ce oh masha Allah yanzu kenan zan yi laifi zan je koyi ba abin da ake nufi ba kenan ana nufin mutum mumini duk inda yake in yana saban Allah baya so a gani ko shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali alaihi nas laifi shine abin da ke maka kaikayi a zuciya kuma in kana yi baka so wani ma ya ganka haka ne to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ishara to abin da ake nufi kenan ba ba wai ana nufin ka je kai ta yi a boye ka ce ai malam yayi wannan karatun a'a ba sakon kenan ba Allah sa mu dace sai malam yace al-i'tisamu bil sunnati najatun malam yace ruko da sunna tsira ce duniya da ina ita ce safinatun najah jirgin ruwan tsira duk wanda ke so ya tsira ya hau me duk wanda ke so ya halaka ya hau me bid'a Allah sa mu dace saboda haka anan zamu dasa aya gobe idan Allah ya raya mu sai mu daura daga maganar Sufyan al-Thawri insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk